ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin jam'iyyar apc da pdp mai mulki inda kowane bangare ke azawa ɗaya bangaren laifin neman kawo ta zaune tsaye a kamfe ɗin nan don zaben watan fabrairu apc dai wacce ta tuno yadda 'yan sanda suka harba kakakin majalisar wakilai aminu tambol barkunan tsohuwa don ya sauya sheka sun buƙaci sako wasu 'yan adawa da jami'an tsaro suka kama a gombe biyo bayan tarzomar matasa da suka jefi kwambar motocin gwamna ibrahim hassan dan kombo a garin kashere sai dai nan take jami'in labarun gwamnan junaidu muhammad ya ce 'yan adawa sun kai hari ne don neman hallaka gwamna sai ga yaran tsohon gwamna sun zo su da makamai kala kala aka sa suka ta jifa hada bindiga suka ta harbe harbe junaidu yanzu kuna da wata shaida cewa an samu mutanen kauyen kashe da bindiga sun kai wa gwamna hari ga motar ga motar gwamna da aka harba kai ka ga bindiga da idonka da aka yi amfani da ita a kashe ni ban gani ba amma na ga inda aka fasa ba abun da zai fasa wannan abun in ba bindiga ba motarsa bulletproof ne riga mun kaulan ban da martani ba muka tafi abin mu amma junaidu ba ka kamar ya san gode ya san ya san ya san ya san bala'i ne to ko ba za mu yadda ana atakin gwamnatin jihar Gombe ba wannan ba zan yiwu ba. Ba ga tun da kashe garin su sanata dan Danjuma Goje ne dole dama yan uwansa suna mara masa bayani. Ba mu ce ba garin su bane amma ba sa mara masa baya mutanen nan mutane ne ɗari bisa ɗari wadda suka yarda da gwamnatin ɗan talban gombe kuma suka fito suka jajjebe shi wannan an ɗauko sojojin haya ne ai na gaya maka a zanta wasu da manema labaru a nan abuja ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar apc muhammadu inuwa yahaya ya musanta wannan ikirarin in 'yan sanda sun kama so ina hujja ina wani abu da aka gani na cewa akwai wani makami da aka yi amfani da shi shi harkar demokuraɗiyya na fata ba da dama da kowa ne ya yi ra'ayi irin nasa ba a ga makami ba mutum ya kama cewa akwai makami ya kama mutane ya rike su ni ka aguna ban ga dalili ba To in haka ne ya kuke ganin irin karbuwar wannan jam'iyyar in an duba mutanen shi gwamna suna cewa sun yi ayyuka masu ɗimbin yawa wanda ko da kun zo ma watakila ba za ku iya kamanta irin aikin su To wanne ne aiki? Aiki a na fa ba fa shine ne kai kwalta da mota ba za ta iya bi ba. Kwaltar da kowa ba shi da mota kwaltar da awaki ne kawai za su kwanta a kai bukata shi ne a yi dalilin da kowa zai mallaki abun da kwalta zai amfane shi kuma a yanzu ba haka ba ne kai kanka ka sani kuma shin in kwalta ne ai kwalta ana yi tun turawa sun yi kwalta a najeriya har yanzu kana jin ka yarda da masu cewa shi dan kwambo ya ci amanar sanata dan jima goje to cin amana ba ma na dan jima goje ba na dukkan al'ummar jihar gombe aka ci Rabin jihohin Arewa maso gabas dai na cikin fitinar Boko Haram da sauran rabin jihohin suka zama tamkar sansanoni ne na gudun hijira ko ko tudun mun tsira. Da masana ke ganin taka tsantsan ta hanyar kaucewa fitinar kamfe ya mafi kamfe ɗin muhimmanci. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.